بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بين هكا يوترى غوتان زبكيدا شكرا تلوئة تلوئة ثلاثين دا ترى جديد دا عشرين دا بيو غوتان بقي شكرا تلوئة شاتفت بإذن الله دام تاشي دا مالا الشيخ شمس الدين بن القيم الجوزية yake cewa li kulli ma'asiyatin jaza aljaza'u min jinsil amal kowane aikin sako yana da sakamakonsa kamar ana cewa to me yasa sai yake ai aljaza'u min jinsil amal sakamako yana daga irin dangin aikin da mutum irin dangin aikin mutum irin sakamakon da zai samu in yayi alkhairi ya ga alkhairi in yayi kishiyar haka ya ga kishiyar haka وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يا زكي سنن ابن ماجه دغ حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب يتي كنت عاشر عشرة عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نيني نقوم متاني قوم daga cikin muhajirai yace muna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance mu da fuskarsa faqala ya ma'shar al-muhajirin ya ku jama'ar muhajirai khamsu tisali ku sani tadodi guda biyar a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman tsare ku riski lokacin da waɗannan tadodin guda biyar za su faru na ɗaya yake ma zaharatul fahishatu fi qawmi mummunan aiki bai taɓa faruwa ba a cikin wasu mutane hatta a'lanu biha har suka bayyana wannan mummunan aikin suna yin sa a fili ba sa jin kunya Allah ba sa jin ballantana ta mutane illa qulubi tsawa'i sai an jarabe su da annobai annoba daban-daban daban sai an jarabe su kenan bayyana laifi ashe kaman wato fito na fito ne da Allah Ta tabaraka wa ta'ala Kamar kana ta a ni ba na shayi ma bara ne a fili mutane su ba da shaida mala'iku su ba da shaida kuma dama Allah ya riga ya gani to kaga kaman irin abin da yake faruwa yanzu kamar yadda abubuwan da suke faruwa yanzu abubuwa da yawa a fili ake abubuwa na sabon Allah a fili ne ake har wanda suke da munin gani ma ta kai ana yin su a ɓoyen kuma a zuwa a sa su a kafofin yaɗa labarai duniya tana gani kaga suna fito ne da ala. yace to duk wanda suke wannan an jarrabe su da annobai iri daban-daban wal auja' da yunwa ce lamta kun fi aslabihim wanda da ba ta cikin waɗanda suka rigaye su allazina suka rigaye su allazina mabau waɗanda suka shuɗe dan da yin yunwa ka ga yunwa iri iri za a yi fari ya zama ba abin sha wa. to tsada ma ba, tsada kuma sababin yunwa ce saboda abinda mutum zai sa da kuɗi ɗan kaɗan ya ci mai kyau ya sha mai kyau yanzu ba shi da halin da zai wani saboda kudin mai kyau da sha mai kyau nan ya zama wani abu ne mai daraja wahala ga mutane na iya tunawa shekaru da dama a baya za a yi haihuwa sai a bamu fan ɗaya ko fan biyu a ce ka kai wa wani malam amadu mai dabbobi allah ya kansu za ce ku kai masa a bada a ce a kawo ragon suna fan ɗaya wanda daraja su sai fan biyu shawararsu kaza dari naira ba naira ba sile sile biyar sile bakwai sile goma za ka samu don kwaliliyar ba maganin naira ake a wancan lokuta za ga tarariya ma sai a watsu ragowar nama an yi wanke-wanke kawai an wato shi da yanzu wani sai sati sati biyu bai ga saukan namu mu kaga din nau'i ne ne nau'i ne na yunwa isa yake wala uja da yunwuka Allah ki lam takun fi aflafin wacce ba ta cikin waɗanda suka rigaye su allazina maza waɗanda suka wuce ba san irin wannan yunwa wala naqasa qawmun al-mikyal mutane ba su tauye ma'auni ba illa tulu bisinin sai an jarabe su bisinin da sinin sinin shi ma kaman wahala da fama da kunci asali sinin fari kamar inda eh, ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, Allahumma Allahumma Allah ka jarabe su da bisinin kasini Yusuf Allah ka jarabe su da shekarun fari kai irin shekarun yusuf na fari wannan shi ne ce sab'un shidadu ya kulna ma qaddamtu na illa min qalilan mimma ta'kul sab'un shidadu shekaru masu tsanani shekaru bakwai masu tsanani su sune sinini naka shekaru da suke na fama da wahala da kunci to sai mutane ba za su zama suna tauye ma'auni ba sai an jarrabe su da wani wannan au tauye ma'auni wataƙila muna kallon na me muna kallon na kwano kwanon abinci ne amma tauye ma'auni ya shiga abubuwa da yawa tauye ma'auni ya shiga abubuwa da yawa misali ma'aikaci da za a ce a yarjejeniya ka zo karfe takwas ka tashi karfe hudu bai zo ba sai goma ya tashi karfe ya tauye ma'auni domin wannan auyin ana sa rai zai iya aiki kaza ya aiki kaza ya aiki kaza a cikin wannan kamar inda misali in ma'aikata ce ana tsara in awa shida zai a awa shida nan in ma'aikata saka ce ana tsara zai sakar a tamfa guda ka ko zai saka gwada guda za a cikin wannan awoyi idan bai cika wani awoyin ba ba zai kai yawan sakar da ake tsara zai yi kenan ka za ashe ma'aikaci ma da aka ce zo awa takwas ana tsara mai zai iya aiki kaza zai iya aiki kaza zai iya aiki kaza a cikin wannan awoyi to haka a gidajen fetur a danne a inji in ki ba da haka mutum ka yi masa aiki ya ki biyan ka yadda ya kamata ku yi alkawari amma in ya zo karɓa sai tauye wani abu duk wannan yana ciki mai ice ka ce ka tsara min wannan gida biyar biyar na so zai tsara uku baka nan a ma'aikaci zo ka yi min aikin gini karfe 8 zuwa yamma to watakila awa biyu in azahar ta sai je share awa ɗaya a cin abinci da hira wanda kana tsarin zai ɗora bulo ɗari in ba ya sa ya ɗora tamanin lokaci ya cika kaga ya tauye ya tauye ma'aunin da ake so zai kai ka kenan tauye ma'auni yana cikin abubuwa da yawa wasu shiddatul mukuna da wahalar rike gida wahalar riƙe gida sai da gungo sai an fita an nema an buga na an buga an dawo ma wata kila ma a dawo da akwai wata kila a dawo ma babu ko kuma dan abin da za a dawo da shi dai mai taka kara ya karya kamar inda muna gani ko wani ce wallahi ba abin sa gida wani yazo ya ce ai na buga can za mu yi ciniki ba da Allah an bani an abin da zan sai kwano daya na ka rike gidan ya zama mai wahala shiddatul muqna wahalar riƙe gida wa sultan sai an an jarrabe su da zalunci shugabanni su ta wahalar da su da abubuwa iri da dokoki na zalunci kuma suna da arziki su su dinga kwashe arziki suna barin su fanko ba sa musu amfani da arzikin da Allah ya ba su duk wannan sakamakon mai sakamakon tauye ma'auni amma mana qawmun zakata amwali wasu mutane ba su hana duke su ba illa muni alqatra min as-sama sai an hana su ruwan sama daga sama dan mutane za su dinga hana zakka to za a jarabe su da rashin ruwa ba ga rashin ruwa shi zai bayi zuwa wahalalu iri daban-daban wasu ma sai sun yi hijira sun ba garuruwansu eh? wasu su yunwa da kama su cutuka iri daban-daban wasu su mace a nan wasu sun yi hijira su bar inda su saboda ba ruwan ba abin ruwan da za su sha ba dabbobin su ba abin da za su sha duk ne sakamakon ainihin hana ba yake walaular baha'im lam yutaru ba dan dabbobi wanda su ba san hawa ba san sauka ba da ko ruwan ma ba za a yi su ولا كفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم mutane ba za su warware alkawari sai Allah ya tura musu su a kansu suna ta wahala da su ba su abokan ga wasu kuma su ne masu tafiyar da su su zo musu da dokoki da abubuwa wanda suke na san rai kuma dole su bi kawai da da yawa yake gani yana faruwa shi ma a yanzu sunan masu sarautar musu ne masu mulki amma wasu ne can su kuma suke mallakar su abinda suka samu su kuma su zo su dora mana kamar yadda ake cewa direct rule ko warware alkawari ashe yana jawo ainihin makiye na tara da musu da mu fa akhadhu ba'd ma fi aydihim su dinga ɗaube abin da yake hannunsu ta dukiyoyin da Allah ya ba su su dinga kwakiya kamar yadda muke ganin da yawa kasashen da aka yi musu mulkin mallaka raba arzikin suke tare da 'yan mulkin mallaka har zuwa yanzu bayan samun yancin kai kada renon faransa su ji labari وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه matuƙar shugabanninsu ba za su aiki da abin da Allah ya sauka a littafinsu ba illa ja'ala Allahu ba'tahum bainahum sai Allah ya sanya tsananin su a tsakaninsu su shugabanni su ta faɗa ta rigima wayannan suna rigima da wannan kan gwamna yana rigima da 'yan majalisa 'yan majalisa suna rigima da kwari hmm? haka a junansu kuma su ta su ta rigima a wancan suna wannan fati a ba ba su sun fita sun koma wancan fati sun zama yan adawa na so suke kuma wancan da da suke tare sai sun fitar da su sun kifar da su sabuwar gwamnati ga shi nan dai duk ja'ala Allah ba'sahum bainahum sai Allah ya sanya tsananin su fadan bainahum a tsakanin su ta rigima saboda kowa ya ga inda wancan ya tsotsa ya tsotsa shi ma so yake zo ya tsotsa ya tsotsa don haka kokari yake ture shi ma ya zo ya samu kamar yadda ake cewa wato ja abin nan ko wayan a aka kori kare daga bakin shine abin da zai ta a duk wannan sakamakon aikata laifuka shi sa ibn qayyim ya faɗa wani guri ce duk asalin musibu da bala'o'i saban Allah shine duka saboda kamar inda muka faɗa satin muka kawo misalai satin da ya wuce shi ka dubi annaba adam me fitar da shi daga aljanna saban Allah iblis ne yana shugaban mala'iku me jiro da shi daga aljanna dawo la'anta Allah ta kansa ya zama jagoran shaytanu zuwa wuta ne shi shine shugaban mala'iku masu bautar Allah wanda Allah yake la ya'sun Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maru yanzu kuma ya zama shine jagora zuwa wuta annabi Adam yana aljanna ba ba ba kishirwa ba ba yunwa ba shiga rana ya dawo gurin da sai an shiga rana sai an kishiwa sai an wahala za a samu abin da za a ci da aljanna babu mutum sai ka zo ka bushiya ta fito ka tare nan da shekara da shekaru ta fara yaya ko sai ka yi shiga wajen wata hudu sannan ta yaya ka samu abinci ha kawai wala hun fiha ma yasha'un duk abin da suke so kawai ka ganin sa za ka ga an dawo gidan wahala da sai an reno an fama hmm? nama dabba shi an mu ala an kiwo ta kai shekara ka za zo can ku duk abin da kake so kawai zaka ga shi alhasu ala al'amr bil ma'ruf wan nahy 'an al munkar ko aita wa bisa umarni da aikin alkhairi da hani ga da hani ga munkar wa fil musnad wa sunan min hadith amr بن مرة an salim بن abi al-ja'd ana bi بن عبد abdullah بن mas'ud an abi qala هذا في مسند السنن نا حديث عبد الله نا حديث عمرو بن مر عن سالم بن ابي جعفر عن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كان اذا عمل العامل فيهم بالخطيئه جاءه الناهي تعذيرا فقال يا هذا اتق الله هنا حديثنا abdullahi bin mas'ud da ya karbo daga ainihin babansa ubaida bin abdullahi bin mas'ud ya karbo daga babansa abdullahi bin mas'ud قال إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم هنا شو إن من كان قبلكم وأن السكت رجعيب ستذوق أبوه أبايا كان إذا عمل العامل فيه بالقطيعة إذا ولي أيك تأيك كسكري جاء والناهي سمي هذه تعذيرا ينامي ainihin gargadar faƙala ce ya haza ittaqilla to kai bawan Allah ji tsoron Allah fa idza kana min al-ghadi jalasa amma idan gobe ta kuma sai a gansu tare guri guda a gurin saban Allah wa wakalahu ya ci abinci tare da shi wa sharabahu ya ci abinci tare da shi ka annahu lam yarahu ala qati'atin bil amr ka ce jiya bai ganshi shine mai aikata kuskuren nan falamma رأى الله عز وجل ذلك منهم لكن الله عز وجل يقول أنه قريسه ضرب بقلوب بعضهم على بعض سيب زوجي الشاشة عن شاشة ثم لعنهم سنن يلعن شيء على لسان النبي أبسا حرشا النبي داود وعيسى بن مريم ذلك أبن إذا أقل عن شيء لما عصوا سوى لطاقن سكي وكانوا يعتدون سنة إيكر إياكا me yake tare iyakan su wancan ga saban Allah su kuma ba su hana su saban Allah nan ba sa kyamata saboda za a gansu tare suna zama teburi ɗaya guri ɗaya ci abinci kwano ɗaya ci abinci guda ɗaya wanda ya kamata a ce suna takar tsantsan da su suna nesanta su ita dina su muhammadin bi dinar na da wanda numfashin muhammad take hannun da la ta'murunna bil ma'ruf lalle ku dinga umarni da aikin alkhairi wala tanhawunna 'anil munkar lalle ku dinga hana munkar wala ta'khudanna 'ala aydis safih lalle ku dinga kama hannun wawa wala ta'qurannahu 'ala al-haqq ku dora shi akan abu na gaskiya aqran dora aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd in ko ba ku haka ba Allah zai bugi zuciyar shashin ku akan shashin sai zama kuna gaba a junanku kuna kiyayya a junanku kuna hasada a junanku mai la'anukun kama la'anahu sannan a ƙarshe Allah ya la'ance ku kamar yadda ya la'ance su wannan ji sakamakon a ga laifi a ƙiyin wani abu a kan laifi to an samu kafar da za a ci shi sa babban hanya hana laifuka tsaye da hajji tsaye da hajji isa Allah ce wa yakun fi tsafi hayati ya ulai albab sai yin mutum ya yi daidai da abin da aka yi masa shi ne zai sa a samu rayuwa kyakkyawa amma kana rayuwa kana jin tsoro kana rayuwa a hanya kana jin tsoro kaza cikin fargaba in kana bacci ba ka da kwanciyar hankali shauran saboda kana iya tunanin komai zai iya faruwa kana hanya kana tunanin komai zai iya faruwa na ta'addanci a kanka to kana jikin ma baka tsira ba duba dai abin da ya faru kwanan nan kwana hudu ko biyar kenan yaro a ƙofar bai kawai aka same shi a buhu a an shaƙe shi an kulle buhu to har zuwa yanzu ba a iya gano ya aka yi aka yi wani gidan iyayen sun kulle gidan sun komai to yaro fa an gosu ba wani guri ba tsakanin gidajen su yake yawo ya aka yi aka kamo shi aka zo a aka shiga gidan ha aka yi wannan aka zo aka kulle gidan kamar yadda da yake a kulle ba a san yadda aka yi aka yi wannan komai zai faru kan waya kwanaki wasu yara kawai su za su wuce wani saurayi shi kuma da wayarsa mai kyau kawai ɗaya eh, shi kai ina son ce. ce ce wani zan karɓo ya ce yake gaya abokin da zai ce a wani ka kyale mu ce gaskiya na san mu sai na karɓo ji kawai ku jiwa shi kama shi kici kici kici shi kamar yadda shi wanda suke tare yake ba aiki sai ji idan yana subhanallah subhanallah ya yi ya soke shi shi kenan fa zuwa an jima sai lahira wannan wani irin rayuwar dambanci na ce daji ko dabbobi ma iyaka وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني ابن أبي الدنيا يفعل لك إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوشع بن نون الله يا يوحي إلى يوشع بن نون المجرم annabi isa ke inni muhlikun min qaumik alfan min khiyarihim zan halakar da mutum dubu daga zababbun mutanen wa sittina alfan da dubu sittin arba'ina alfan wa sittina alfan min shirari dubu arba'in daga zababbun mutane na kirki da dubu sittin daga wanda suke ba zaɓaɓɓu mutanen banza qala ya rabbi ta ubangi haula al ashra naji to nan ashrarai da su su zaka halaka su amma idan dubu arba'in na kirki ba ya ka yi ka halaka su qala fa ma balu al akhar me faru da zaɓaɓɓu su kuma za a yi musu haka qala innahum lam yaghdabu li ghadabi basu fushi da fushi na ba suna ganin abin da Allah zai abin da zai fusata Allah amma ba su nuna fushinsu ba kanu yuwakilunahu wa yusharu suna cin abinci tare da masu kusa ta Allah suna shan abin sha tare da su ba sa nuna kyama da irin abin da suke aikatawa don ka Allah sai ya halakar da su baki ɗaya har su وذكر أبو عمرو بن عبد البر عن أبي إمران أبو عمرو أبو أبو أبو عمر من عبد البر يا يا يا أمتا شيكم يا كربر أبي عمران قال اتبعث الله عز وجل ملكين إلى قرية الله يأيكم ولا يكون إذوا ونقل أن دمراها بمن فيها إذا قلوب ذكر لدوب والذكي الشنجر فوجد فيها رجلا قائما يصلي في مسجد da suka je sai suka samu wani mutum yana sallah a wani masallaci wa qala ya rabbi inna fiha abdaka fulan yusalli yanzu wani ka ce duk mu halakar da wanda suke ciki amma kuma ga bawan kawana mun gan shi yana sallah yana bauta gare ka fa qala Allahu azza wa jalla dammiraha ala ce kurugurgu za ta lace wa dammirahu ma'a shi ma kurugurgu za shi tare da su فإنه ما تمعر وجهه في قط فسك سوى تبع يام إيوا بسو دليل دقي ده أبو وقعش دليل في بيانو نباشر رنس كودا وذي يتنجع بيانو نباشر رنس عشان زوشي السماء كما عند عجيس ينونا مرعى منكم منكرا فليغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع fa qalbi wa zalika da'afu ko da wannan ma yayi mana ya kiyamace abu to ba ta ogan ma ta yanu ya ya baci da irin abin da ake aikata na kusa ta Allah saka la hada shi wala karar mai ne kawai وذكر الهميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف an ce an umarci wani mala'ika ينزل دولك فقال يا ربي إن فيها فلانا العاب إسعاق ومن يجب قوان يبوتات من يكيو يما بوتا يرى قرر أوه الله إلي أن به فبدع سأل الله يشكو قارا مارش خارج فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة فضل فلسكة سوى السقايا nuna ɓaci ba da ya matsewa saboda ni da ɗai bisa abubuwan da ake aikata na laifuka fuskarsa wasu taɓa nuna wa Ina ashe lalle ne mutum ya ga munkari in zai iya gyara shi kuma zai iya bai kyamaci wannan kyamatar ya nuna bai yadda da abu sai ya fito wannan kyamatar sai ta fitar da shi وذكر ابن عبد الدنيا عن وهب بن منبه لما أصاب داود القطيعة lamma asaba dawudu alqati'ata lokacin da annabi dauda ya aikata wani abu na kuskure qala ya rabbi ighfir li allah kai mun gafara qala ghafartu lak naima gafara wa alzamtu araha bani isra'il na dora laifinta ga bani isra'il qala ya rabbi kaifa wa anta alhakamu aladil ya zaka dora musu alhali kai ne mai hukunci adali لا تظلم أحدا باك ظالمت قوة أنا أعمل لقد يأتميني نيي ونليه وتلزم عارها غيري أما أطمك أولى ونليفينا قال الله إليه إنك لما علمت الخطيعة لما عملت الخطيعة لم يعجل عليك بالإنكار ولو كنت لكليكم بس قلت ما مصنع ابنك عيكسا amma malami sun ga wannan abu ne da hadisi ne da ba zaunan ne ba wannan ba ingantacce ba shi ma da tushe saboda wannan bai dace da matsayin annabawa ba ma baki daya وذكر na ابي الدنيا عن انس da مالك انه Aisha, ta عائشه هو ورجل اخر ابن ابي الدنيا ya كربو daga Anas dan Malik yace shi Anas din yace ni da wani mutum mun shiga gurin Aisha فقال لها الرجل سيمت يا ام المؤمنين حدثينا عن الزلزله باملا بار زلزلة جرجزة كفا فقالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعاذب غار الله عز وجل في سمائه فقال للأرض تزلزلي بينهم تزلزلي به أي تتسو أي للي لا أسام الزلزال لا أسام جرجزة إذا متعني سكا حالة الزنا كنتم كما الزنا نوي نوي ما سمع عملا a an ce kowane abu kowace gaba tana da rabanta na zunubi hannu yana da rabanta na zunubi ido yana da rabanta na zunubi kaba tana da rabanta na zunubi kina kaga abubuwan da za su cike sa zanen da yawa wa sharibul khumur matukar mutane za su sha giya wa darabu bil ma'azif matukar mutane za su dinga ainihin goga molo da goge wa ghara Allahu azza wa jalla Allah zai ainihin tabbata a saman fa qala lil ardi ce da ƙasa ta zalzale bi girgiza su fa in tabu sun tuba wa naza'u sun shiru gabaran aikata wannan laifin wa illa shike ko illa a ahdamaha alai ba ko Allah sai rubuzo musu qala ya ummul mu'minina a'iz a'azaban lahum ita to wannan azaba cikin aka yi musu qalat bala mau'izatan wa rahmatan lil wannan dai ya zama wa'azi ne ya zama rahama ga wani wanda yake da niyyar sai ya janye sai sai ya kubuta ya zama ya samu rahama Allah wa nakalan wa azaban wa suqan ala al-kafirin sai ya zama ainihin narko ne da azaba da fushi ga mu'minin da kafirai فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث أنا كبن تبدو من حديثي وبايا من الله يتقي ذو رحمة وأن نفسنا نفرن تكي ainihin da wannan hadisin fiye da wannan hadisin da nake dan yana da hadisin da yake ya faranta masa rai ya ji dadi da shi sosai wannan yana mana da farko wancan laifuka suna jawo zalzala suna jawo girgizar wanda an yi girgizar ƙasar nan za ta zama mai za ta zama gargaɗi ga wanda suke mubinai wa'azi ga mubinai za ta zama azaba ga wanda suke kafa wannan zalzala a bani da ta faru a wurare daban-daban a duniya kwanan nan ma ka ga wani bangare na wata duniya da yake tafiya eh, tafiya kasar wannan masjid wanda tana tafiya haka tana kewaye wani ya turo mana shi mun gani kawai mutanen garin su ga ga kasa tana tafiya wani bangare na su can shi ne yana tafiya kan bushiyoyinsa da komai yana wucewa duk wanda yi ka na Allah baraka wa ta'ala وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر هذا في مناقب عمر آه، لتافي ابن أبي الدنيا عمل اليوم والليلة نعم من جوا طيب وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي جرجزة أقامنا من ذلك فوضع يده عليها سيدورها النساء كنت ثم قال اسكتي ثورة شروع فإنه لم يأني لك بعد لو كتي بيبتك إن سنة أخير ربوة تركي تارد متعب ثم التفت إلى أصابي يدير أبو الإنسان فقال إن ربكم لا يستعتبه فاعتبوه وبين سينا سوف قيمة أبو الذي قمسلك وقيمة أبو الذي قمسلك sun mata zalzalar al'adu ana nan sai ta girgiza a zamanin ba a ƙwarar ce ya ayyuan nasu ma karin hadin zalzala illa a hadaskun kuce tofa jama'a wannan girgizar ƙasar ba ta faru ba sai don wani abu da kuka aika akwai laifin da kuka yi shi ta yanzu allah yake girgiza wannan ƙasa والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا ورسلت والله إن أكساك جرجيزة كتن هذا زونا الشيء kenan akwai alamar laifuka da ake aikata to kaga wannan hanje ne na umar bin khattab kenan yana gargaɗa su zai ne laifi domin in suna laifi za a yi wannan girgizar in sun in ta faru kuma yake shi ya daina zama kenan ya ta zama ƙasa ce ta masu aikata laifi yana gudun ya ci gaba da zama a cikin masu aikata laifi kaga ya gargaɗe su da ya ga abu sai gargaɗe su dan da ya shi azaba sai ta zo ta hare hashi yasa an ga masu laifi kada a kyale su ai musu gargadi ai musu nasiha kuma su ji wata wanda suke gargadin nan sun fita Allah ya kara wa Sheikh Muhammad Al-Muqtar Mahbin Muhammad Al-Muqtar lafiya da yawa in karatu a Jidda to ya kwana a Jidda sai sai sai sai ta fara yau ga Makka Wani ba ya shiga wata aka ce me yasa yake tsoro yake jin da wata ranka take saboda shi a su irin abubuwan da ake aikatawa abu ne da zai iya sa a shi fata shi to kaga bai taba zuwa irin kasashen mu ba mu san me zai ce ba yanzu zo wataƙila daga jirgin sama ma ya koma وفي ونجي عمر لبنا بالدنيا أن الأرض تزلزلت على عال عمر فضرب بيده عليها فقال ما لك ما لك أما أنها لو كانت القيامة لحدثت أخبارا لحدثت أخبارا ما يفعلوا لي ما يفعلوا لي إيش دا دي القيامة تسو دا تابد الأباري ومن دا الله شيء يوم إذن تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها إيش سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراء ولا شر إلا وهو يمسك إشان القيامة تزوب لا تسامى تكي إيا كوكا مهيا عكوا سينا مغانا ميزا بأن ربك أوحالح كوني نيجي يوم شيء تكي مغانا تكي مغانا وذكره الإمام أحمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عاد عمر فقال يا أيها الناس ما هذا ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا تجدوني فيها إمام أحمد يذكر بدل صفية تجي kasa ta yi girgiza a zamanin Umar sai ce ku mutane me wannan kuma ma asra ma mamakin gaggawar abin da kuke fara da shi a cikin addini wanda ba shi da tushe Mamakin abin da kuke wa na saban Allah sai ce to la in adat la tajiduni in ta sake ba za ku taba gani na ba a cikin zan fice na ba muku وقال كعب إنما زلزلت إنما زلزلت الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي. إيش كثرت نجيزة يعني أي أي كتعيق صبوات كذا. fatar'udu farqan sai ta raurawa dan tsoro ita ma ta ji tsoron abin da ake aikata sai ta raurawa farqan min ar-rabbi azza wa jalla dan tsoron ubangiji azza wa jalla an yattali ala in kai akan ta ce akan ki kenan ake wannan abu sai ta وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار عمر بن عبد العزيز يروتا من يمن ينبرك تكدا ما بعد فإن هذا الرجف شيء يعاقب الله عز وجل به العباد ita وانا girgi جدا كذا da غني وانا ابني abu ne da Allah kamar yadda yake yau matar shukun rajifa a zuwa raji wa karka tabbatu ila sa'ir amsar an yukhriju fi yawmin ka an yakhruju fi yawmin kaza wa kaza yace na rubuta zuwa sauran birane su fito ranar ta zara kai mamman kare inda wusha su saddaqu duk wanda yake da wani abu wanda yake bukatar sa kenan yanzu ya sadaka fa inna Allah azza wa jalla Allah azza wa jalla yana cewa qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla wanda ya bada zakka aflaha ya rabu sana ya ambaci sunan ubangijinsa kuma yayi sallah wannan shine ya rabu yake ku ta kenan ku yi sallah kuma ga irin wannan ya faru ku ta ai sallah domin me domin Allah ya ce wanda yi tsarkaka ya mace sunan ubangijinsa ya rabu وقولوا كما قال آدم إذا كنت kun لنا can filin nan ku faɗa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني الظالمين فدوك وقوانا الذكرى سي الله يكاوم بسوكي ما وانده وكسام كوفا وقال الإمام أحمد إمام أحمد يفعل نعم إذا دسر عسود بن عالم قال حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وناديتي imam ahmad ya fitar da shi da sanadin sa ga abdullahi ibn umar qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi sallam, ina cewa idza dhanna nan nas bi dinar idan mutane suka yi rowar dina dukiya suka yi rowar ainihin ba da ita kenan ba sa fitar da zakka wa dirham suka yi rowar dirhami wa tabayu bil ina suka yi cinikin ina cinikin ina shine da ake wa da laiburori miskinai a zo da tafa a ce masa dubu biyar eh, sai mai yawa da mai kayan ce ba ni dubu hudu sai ba shi dubu hudu amma mun ƙarshen wata ya zo yana jiran nawa yana jiran dubu biyar al'ina kaga kamar ya ba shi dubu hudu ne yana jiran nawa kaga ruwa ne tabata shi ne ake cewa ina wattaba'u azabal baqari suka dinga bin jelar shanu kenan ba zama a birni a ilimi a ibada sai yawon bin shanu daji da daji wa tarakul jihad fi sabilillah suka bar jihadi saboda Allah ma anzalallahu bihim bala'a Allah ya sauka musu da bala'i wala yarfa'uhu anhu Allah ba zai dauke wannan bala'in ba hatta yuraji dinahum har sai sun koma addinin suna yin sa yadda ya kamata sana Allah sai cire wannan bala'in da ya sa musu وذكر ابن ابي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رايتنا وما عاد احق بديناره ودرهمه من اخيه ice na gamu a wani zamani ɗayanmu ba shi ya cancanta ba da dirhaminsa da dinaransa fiye da ɗan uwansa wai ɗan uwansa ya fi kuɗin ajihunsa saboda in ɗan uwansa ya zo da bukata zai haƙura da tasa bukatar ma ya ɗauka ya ba ɗan uwansa in ba samun matsalar ruwa ce na gani a zamanin da haka na gani bugawa ta suna yi amma yanzu fa kenan kaga ta zamanin su ma abu ya canza ballanta na kuma yanzu farawa wa rawawa abu dawud abi na bi isnad Hassan, hasan baraka وذكر ابن أبي الدنيا من حديث من عمر قال ابن أبي الدنيا يعبت حديثنا أبا حديث عبد الله بن اشي لقد رأيتنا نجم من كان شونكو وقال الحسن إن العينة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس إيش عينة والله نانس إذا الله ما هو abu wace hukuma ce لو kan mutane domin yana da bukatar kuɗi sai sai dai ka sai a tamfa ki siya dubu biyar sai kuma ya jiyo gurin mai bashi amma sai ya jiyo gurin mai kayan shi ka wani dubu ko dubu hudu sannan ya bashi dubu ko hudu yana jiran dubu biyar ولن أرى بعض أنبياء بني إسرائيل إلى من يصنع بهم ضغط إلى ما يصنع بهم ضغط نصر لا يدرك أن بني إسرائيل يا دوبا ya ga irin abin da muktanassar yake wa mutanen فقال يتي بما كسبت عيدينا سلقت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا بما كسبت عيدينا da sababin abin da muka aikata wa wangiji sallat alaina ka dora kan man la ya'rifu wanda shi bai san ka ba wala yarhamna mu kuma zai shiga mu mugun shugaba ki bai san Allah ba kuma ba ya tausaya talaka to da sababin zunubai sai a tora mutane musiba ta shugabanni azzalmai su ta cuta su ta cuta فقال وقت نصر لدانيال وقت نصر يا دانيال yace man ladhi sallatani ala qaumika kai daniel me kake jin ya dora ni akan ka. ina yin inda naga dama da su na bautar da wannan nake san bauta musa wannan su kawo haraji kawo haraji قال عظم طبيعتك وظلم قوم انفسهم shine Daniel shi an ansa kyakkyaf yace a wannan ya jawo girman laifin ka kai kai ma babban laifi sa'anna zaluncin da mutane suke wa kansu da kansu wannan ya jawo kai ka samu nasara kina idan mutane suka zama masu cutar kansu kamar yadda yake faruwa ko mu ai mun fi cutar kanmu a kan mawa shugabanni wani sa'i talaka ne zai haɗa omo da garin da gari na wani ko tsaki talaka ne zai gishi a cikin kaya talaka ne zai rantsuwar ƙarya ai kayan na original ne alhali ba original ba talaka ne za a bashi a ainihin aiki da ya ha'inci ba zai zo a lokaci ba ya tashi kafin lokaci irin da ake so ya kyautata aikin ba zai kyautata ba kaga kenan mu ne muke cutar kanmu da kanmu yace to wannan cutar kan da kan shine yasa Allah ya dora bakta nasar a kansu bakta nasar kuma yayi kama karya yayi zalunci وذكر ابن ابي الدنيا ابن ابي الدنيا انبت من حديث عمار بن ياسر حديث عمار بن ياسر وهو زيفة وزيفة عن النبي دكسو بهم sun karo daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce inna Allah azza wa jalla idza arada bil ibadi ni'mat nikmatan Allah ya so hukuma ga bayi amma ta fara sai kashe kananan yara wa aqama arhama nisa yasa wato ainihin mahaifin mata su hukumce shi ne zama ba sa haihuwa fatan zilu nikima sai azaba ta sauka walai safihim marhumun ko ba mai jin kai a cikin su wa a malik an bata daga malik ne dinar qala yace qara'tu fil hikma na karanta hikima ya qulu allah azza wa jalla allah azza wa jalla yana cewa inna allah ana allah malikul mulk dina allah shugaban sarakuna mulubul muluki biyadi zukatan sarakuna ma aya hannuna take man ata'ani ja'altu ma alaihi rahma wanda al'ummar da ta bi ne sai sanya sarakunan zama masu rahama ina nufin nan shugabanni sai zama masu rahama wa man asani da ma alaihi nikma wanda ya saba mun sai sanya su masu nikima ne a akan wala tashgalu anfusakum kada ku shiga misu babil mulki da sababa walakin tubu ila ila a'tafikum alaikum ku tuba zuwa mafi tafsasa wa ku shine Allah ففي مراتب الحسن هذا في مراتب الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل عمرهم إلى علمائهم Allah ya mutane alkhairi sai sanya shugabancin su a hannun masu hakurin junan masu hakuri wa fai'ahum 'inda Allah samahuhum wai ribarsu su a gurin Allah na samahuhum saukin kansu fa za a rada bai kawon sharran in yana fi da mutane da ala amurahun ila su ba sai a sanya shugabancin a hannun wawayen su wa fa'i'uhum inda inda bukhala'i su sanya ganimar su tana hannun marowatan ba za su dinga ba ne ba su dinga zakka ainihin suna ba su wannan da yana nuna ne irin halin da mutane za su samu kansu idan sabon Allah yawa cikin su وذكر إمام أحمد وغيره عن قتادة قال يونس يا ربي يونس يا شيخ أبنجي أنت في السماء كي كان سما ونحن في الأرض مو amma alamata zarabika me alamar fushinka min raka daga yabdaka da gamsuwarka ya zan gane cewa ka sami yarda ya zan gane kana fushi qala idza sta'malta alaykum idza sta'malta fa huwa min alamati ridai alaykum idan ne amfani da zaɓaɓɓunku na shugabantar da zaɓaɓɓunku a cikinku to wannan alama ce ta na gamsu da ku ko idan ta amalta alaikum shararatun idan na shugabantar da basharantanku a kanku idan su ne shugabanni ma huwa min alamati safafi alaikum wannan alama ne na cewa Allah ya yi fushi da ku ya ɗora muku wannan ta tana muku وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض ابن أبي الدنيا كان الفضيل بن عياض قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء الا يعرفه وسأنبا إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني إذا من يسنينا كأم سين أولى مسعود بيسن بي تقانا مسع عذاب الله يكشف الله يمنى ما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ربك رب العزة